aka lokacin da aka haife ni na taso na tadda ina da wannan cuta ta mata maza sosai da kana girma kana ganin yan uwanka mata kai kai kuma ka gaba haka kake ba to ka gani dole za ka fuskanci kalubale ga yan uwanka abokan zamanka dole ne sai ka yi haƙuri ka yi jure in baka in da haƙuri ma sai ka zo wata cutar ta same ka tun na karama ina ji na bana dai mu'amala sosai kamar yadda zan yi da abokan zama na mata ina ɗaɗɗar wani abu dai dole sai dai kana kana kana keɓance akwai wanda ya fito yana suna da na gaya mishi gaskiya ni mata maza ce idan Allah ya sa um, aiki Allah ya sa ya yi za a yi mini aiki ina so a ban wani bangare na na mace tunda na fi na fi na fi karfi ga mace tunda ina ta'ammali da mata ya ga ban yanayin ta na fi ta'ammali da mace ba da miji akwai lokacin da nake ta kuka sosai da ina yin kuka sosai amma kullum da na fahimci kullum addu'a ita ce za ta yi maka maganin komai na da kufa ba dare ba rana ina addu'a Allah ya kawo mana mafita Allah ya sa ƙarshen abin ne yanzu ba na yarda ko a makaranta ko a gun taron jama'a na buɗe jiki na gaskiya Sabida na san da wannan wannan lalura da Allah ya dora mana ta mata maza ganni na yi aure cikin iyali na ina yin al'ada amma ba ko da yaushe ba takan zo wani zubin siyan daɗe ban yi wata kuma sai ka gana yi